barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma si kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo za kuma iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau hudu ga watan Mayu na shekarar 2023 za mu ci gaba da tattaunawa ne akan matsalar kwakwalwa da ake kira autism a turance kamar da muka faro muku a makon da ya gabata. muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan maudu'in namu na yau sannan za mu ziyarci filin kwalamar mu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. A makon da ya gabata ne muka faro muku tattaunawa akan matsalar kwakwalwa ta autism. A yau za mu koma zoren namu tare da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Kano da bakin da ya gayyato mana domin jin ci gaban tattaunawar. Can shekarun baya kuma har yanzu idan kika je wasu yankuna na wasu karkarar Waɗannan abubuwan da ake cewa yara suna da shi na cutar autism kuma an saka samu kula akan nusa da su su yi rayuwa mai kyau yadda ba za su warke ba. Har yanzu wasu suna na kansu cewa idan wannan abin ya sami 'ya'yansu a wasu lardunan na watakila mu ɗauka arewacin najeriya suna da jin cewa zancen nan na cutar makare ne a tare da su na san kin san ana cewa akwai cutar makare ko ba ke ji da dai ko a likitanci ba ku yadda da su haka ne gaskiya ana zuwa da wannan um, tunanin cewa kaza ne ya faru ko aljanu ne suka kama shi ko wani abu gaskiya duk ana zo mana da su amma dai mu kullum abin da muke yi da kuma abin da muke son kafafen yada labarai su ci gaba da shi ne a ci gaba da wayarwa gaskiya ba aljanu bane saboda idan aljanu ne suka suka kama yaron me yasa to idan an je makaranta an yi mishi training yanda ake so yake yin yanda ake so me yasa an kawo shi asibiti an ba shi magunguna abubuwan da yake zuwa da su suke raguwa it means kenan akwai wani dalilin wani dalilin na daban da wata shi ba a fahimce shi ba amma dai gaskiya a kullum muna kara faɗa wa iyaye cewa ba aljanu ba ne ba asiri ba ne ba sihiri ba ne ciwo ne da ya riga ya zo ya samu kwakwalwa tun farkon halitta kuma haka zai ci gaba har rayuwa aja samira a yaran da ake kawo muku iyayen suke kawo muku kukan cin karo da waɗanda suke tunanin cewa wannan yaron suna da zargi ko zato makarai ne suka kama shi kuma asiri aka yi uwar kuma shafe shi gaskiya a dai waɗanda muke da su a yanzu ba ni da mutum ɗaya dai muke tunanin kusan shi ne yake da wani kuma su ba ma hausawa ba ne ba musulmai ba ne ba hausawa ba ne so kusan kamar suna ganin wani spirit ne don an kakai shi coci ma an ta masa addu'a an ta masa addu'a daga baya dai suka dawo da shi makaranta bodin yake aka kawo shi makaranta to kusan amma dai a hausa mu dai ba mu ji wani ya ce ko bu su furta ba suna ji abin a su amma ba za su iya furta mana ba su dai sun rike a zuciyarsu ban sani ba a bayananki na baya da kin ce mana eh, wasu daga ciki ba ma sa iya ganewa cewa tartiban cewa wannan cutar autism ne sai ku ma kuke nusar da su kuna samun turjiya cewa a ba wannan cutar misali na kai ɗana daga baya ku ga wayar da ni cewa wannan yaron fa yana da cuta kala kala shi ne sa ka ga baya yin kala ko yake yin kala kuna samun turjiya in ce a ni fa ina zargin ɗana ciwon makare ne da shi gaskiya ba mu samu waɗanda suka ce ciwon makarai ba ne sai dai ma su ba ma su yadda ba ma yaron yana da ciwon an dai ce musu daga asibiti aka turo su aka ce su zo aka ce musu yaron ba yana da matsala ko su ba su san ma wace irin matsala ba ce to idan muka kara musu bayanin abin da aka faɗa musu a asibitin ba sa yadda yawanci maimakon su zauna a makaranta a ka ga sun tafi ba za su kara dawa ba saboda ba su ma yadda da cewa su akwai matsala ba kuma yawanci an fi samun wannan ga iyaye maza su suka fi samun an fi samun wannan matsala iyaye maza ba sa taɓa yadda da wannan abu kenan mata sun fi yadda da bayanin ko na jami'an asibiti gaskiya mata sun fi yadda ko a asibitin in aka musu bayani matan sun fi yadda lalle sun fi dagewa a kawo yaran makaranta amma sau da yawa saboda ba su ke da iko ba sai ka ga abin yana gagara tunda iyaye maza ba su yadda ba ba sa bari a kawo 'ya'yan a musu abin da ya kamata aja samira idan an kawo muku yaran nan wai karatu kuke koya musu kuma a karatun motsi da jiki ko amfani da jiki kuke koya musu kawai to matsayi matsayi ne ya danganta da kowa da irin yadda ya zo da abin da ya zo da shi wani idan ka ga bukatar shi ba ma karatu ba ne ba na kan gaya musu cewa wannan ba karatu ma yake bukata ba eh, ba karatu za a yi masa ba mm. kawai wani bai iya cin abinci ma da kanshi ba sai mun koya masa eh sai mun koya masa cin abinci sai mun koya masa yadda zai je ban daki mu dauke shi mu dinga kai shi daga minti 20 20 haka 30 haka za mu dinga har a samu sauƙin abubuwa wani bai iya saka kaya ba wani ba abin da iya bai iya wanka ba bai iya brush ba ko ba dai kake yi muna da abin da nake na therapy so har brush muna koya musu ko dai kake ba wai sai yan bodin ba kadai so duk waɗannan abubuwan sai mun koya musu wani bai iya zip ba duk abin da ya kamata dan adam ya yi nashi na kanshi nashi na kanshi wa kanshi da kanshi na bukatun shi bai ba su iya ba so kaga wannan ba karatu yake da bukata ba wannan abubuwan sai ka koya mishi duk waɗannan abubuwa ka samu abin da kake so sannan za ma kai magana karatu to wanda bai iya wa kanshi komai ba wace abcd zai tuna ba aiki zai je ba ba abin da zai so dole sai ka fara yin waɗannan abubuwan kafin ka tafi ka fara waɗannan amma waɗansu za su zo a zo da su ka gansu suna su da sauƙi za ka haɗa biyu kenan kana karatun kuma kana wannan abin eh. mm. duka biyun za ka dinga musu sai ka ga abin yana tafiya especially idan aka samu yara ƙanana mun fi samun mun fi samun riba abin da nake yi a ƙananan yara saboda su kusan kamar muna tafiya da kwakwalwa suna ƙara girma kwakwalwa tana ƙara girma kuma muna ana saka musu abin da ya kamata su samun sakamako an fi samun sakamako da wuri a gurin ƙananan yara akan manya mm. waɗanda suka riga suka girma sai ka ga abin ya fi wahala mm. uh, um, dakta uh, hajiya samira ta ce mana yawanci mata sun fi fahimta sun fi kuma yin aiki da abin da ko dai ku kuka gaya musu a asibiti ko kuma su suka gaya musu a makaranta game da makoma yaran nan menene kuka gano cewa ya sa maza suna yin birz da abin da kuke faɗa na shawarwari a likitanci babban dalilin shine iyaye mata ne suke kawo 'ya'ya asibiti an bawa iyaye mata kai 'ya'ya makaranta saboda ka duk bayanin da zaki zo a yi miki an gama miki bayanin komai da kuma wata ita in ta koma gida ba lallai taimaka bayanin yadda zaka fahimta ba kuma tun da ka saba jin bayanan ta ma ba za ma ka ma ba wa bayanin nata mahimmanci ba amma kaga a lokacin da aka zo yaron nan za a kawo shi asibiti ka zo ka rako ta kun zo tare kun zauna kaga wahalar da ta sha akan layin asibiti kaga wahalar da ta sha da rike yaron da waye kafin a zo a zauna a gaban likita likita ya zauna da ku yayi bayani in kuna da tambayoyi kun tambaya to da aka yi kaza sai aka yi kaza ai kaga kun zo kun samu bayanin tare a lokaci daya saboda haka duk kuma wata tambaya da wani rashin fahimtar ka an kara maka an ƙara wayar maka da kai za ka fahimci abin amma ka batta ita kadai take ta ɗawainiya da yara. watakila wannan ya nuna kuma a asibiti sai kun sake salo kenan. jin daɗin abubuwan da suke faruwa. jin daɗi ba misali eh. wannan ya nuna kuma sai kun sake salo kenan ta yiwu idan matata ta zo ita kadai maimakon ku saurare ta da yaron watakila ku ce ta je ta zo da ni sati mai zuwa ko gobe eh watakila akwai wannan din in fact akwai wannan din ma sosai saboda kamar yadda zaka dauki danka yana malaria ko danka yana typhoid ka kai shi asibiti haka ya kamata danka da yake da matsala ta lafiyar kwakwalwa shi ma ka ɗauko shi ka kawo shi asibiti ba tare da an yi mishi wariyar launin ba tare da an ware shi based on wannan rashin lafiyar da yake da shi ba shi ma a kalli cewa shi ma yana da special need a taimaka mata a taimaka mishi a zo taron mu gaskiya muna da wannan tunanin kuma haka ya kamata wai eh, hajiya zainab kuna yaye ɗalibanku masu autism misali eh, akwai watakila ɗazikin mana bayanin cewa wasu karatu suke bukata wasu kuma sai ma an karantar da su yadda za su yi ayyukan bukatun jikinsu akwai shekaru na mizani za a ce watakila daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza an yi hasashen cewa eh, wani da ya zo da matsala kaza ta rashin iya daura wandansa wata rashin iya tinkarar eh, bayan gida yana da buƙatar yin fitsari ko ma abinci ko da sauransu daga lokaci zuwa lokaci kaza in aka mai training zai iya sannan kuma ji mataki na gaba kai wannan tsarin a makarantar ku to alhamdulillah ina da yaron da ya zo min yana shekara hudu bai ma iya magana ba bai iya saka kaya ba bai iya abubuwa da yawa ba amma shekarar shi biyu kusan mun samu duk abin da nake so a gurin shi magana ba wai fita take sosai ba amma yana yin magana ina da bidiyon shi yana iya rubutu yana iya komai amma wannan ya saka ba wai ni kaɗai na samu wannan credit din ba mahaifiyar shi a tsaye take muna yi a makaranta tana yi sau gaskiya mun samu sauki mun samu abin da muke so don har yanzu ma ya koma cikin normal yara amma dai kusan duk ragowar muna nan dai muna ta tafiya a hankali a hankali ana yi me kuke bukata ne tartibi daga wurin iyaye misali iyayen da suke da yaya irin waɗannan abin nan misali tun da yaran nan suna gurin ku ne mukaddara daga karfe takwas na safe zuwa tayu biyu rana ko karfe biyu misali ko dai kin ce kuna da bodin mm. ko waɗanda suke kwana me kuke sa ran iyayen yaran nan ko da an yi hutu ko wani abu misali ko in sun koma gida su dinga yi ta yadda za su tallafa abin da kuke to yawanci nakan gaya wa iyaye da yawa cewa kusan waɗannan yaran ba wai karatu suke bukata ba ba wai aikin ofis suke bukata ba abin da suka fi bukata shine su koyi wani abin da za su yi na rayuwa wanda ko yau iyaye ba sa nan za a ci gaba da shi za su iya rayuwa su su kaɗai ba tare da wani ya taimaka musu ba so mukan koya musu kafintiri a makaranta ko waɗansu sana'o'i ƙanana ƙanana da kwakwalwarsu za ta iya ɗauka kuma nakan gaya wa iyaye don allah idan na ga yaro yana da yana da interest akan wani abin da ya fi bukata abin da ya fi so ya yi nakan gaya iyaye da Allah su siya mishi irin waɗannan abubuwan da zai dinga yi a gida so ya dinga ƙara fahimta ko kuma su dinga kai shi gurin da ake yin irin wannan abu kamar na kafintiri din zaka iya kashe wajen kafinta sai ya dinga ƙara koyan abubuwa kaga dan da babu iyaye yaro zai ci gaba da yin wani abubuwa zai ci gaba da iya zai iya wa kanshi abubuwa da yawa ba sai wani ya tallafa mishi ba lacca a ƙarshe menene sakonki musamman ga iyaye misali tunda da kamar yadda Hajiya Samira ta faɗa kima kuma kinana ta akwai mushkila daga ɓangaren iyaye musamman maza. gaskiya ne bukatan mu din shine a ba mu haɗin kai idan an ga ciwon ko alamun ciwon a tafi gurin masana watakil a asibitin su bayani amma da ya zan gane cewa ga alamar wannan autism a tare da yaro na da ya zan gane gashi na ai muna ta faɗa a kafafen da labarai baya magana da kowa baya shiga harkar kowa sannan rayuwar shi shi kadai yake yi sannan in ya saka abu akwai yarinyar da nake gani kullun da takarda a hannunta ita kullum aikinta shine yaga takarda kuma kullum in dai ba bacci take yi ba ba za ta daina yaga wannan takardun ba akwai yaron da na gani kullum sai ya je ya bude tankin babur din baban shi ya sa hancin shi a ciki sai ya shaƙi fetur din da saboda shi kanshin um, warin fetur din shi ya fi so sai ya shaka ya shaka ya shaka sannan zai tafi ya je ya yi hidindimin shi saboda haka kamar yadda muke faɗa kowa da yadda ya zo da um, presentation din shi saboda haka muna buƙatar iyaye su ba mu haɗin kai a zo asibitin a zo a ji ta bakin asibitin in so inda shawarwari ku nemi shawarwarin mu ma ba ku sannan muna buƙatar taimako daga wurin gwamnati har yanzu abubuwa da suka shafi lafiyar kwakwalwa har yanzu ba a ba su mahimmancin da ya kamata a ba su ba asibitocin da muke da su na kwararrun lafiyar kwakwalwa ba su da yawa likitocin ba su da yawa sannan kuma muna nema a wurin al'umma su ma su taimaka wa waɗanda suke da irin waɗannan matsalolin su rage kyara su rage kyama wannan zai ƙara sawa idan ina da matsala zan iya fitowa da ita na dan na samar wa kaina mafita sannan kuma dai still daga wurin gwamnati muna buƙatar irin waɗannan special schools din da gwamnati gwamnati za ta gudu saboda in mun ce yaro ɗaya a duk yaro guda ɗari idan ka kalli population din it means kenan akwai mutane fa da yawa masu autism akwai mutane da yawa masu wannan special needs din to kaga idan gwamnati ko manyan masu kuɗi ko manyan attajirai suka suka sa wa abin hannu za ka ga an sauƙaƙa wa mutane da yawa musamman waɗanda ba su da hali a cikin iyayen waɗannan yaran. Ina Samira menene saƙonki na ƙarshe? To na dai ni babban abin da zan faɗa shine har yanzu har yanzu akwai rashin yadda a gurin iyaye har yanzu kuma sau da yawa za ka ga iyayen nan ba sa son ma fito da yaransu har yanzu akwai waɗanda ɓoye suke ba sa fitowa da su za ka ga duk mu'amalar da za a cikin gida banda waɗannan yaran su kuma ba wannan suke bukata ba bukatar su wani fa kawai shi so yake a fito da shi shi ma yayi rayuwa yadda kowa yake yin rayuwa a yi hira da shi ko ba zai yi magana ba a yi abubuwan gida tare da shi ko ba zai yi yadda ya kamata ya yi ba shi suke bukata amma har yanzu muna samun wannan matsalar da iyaye ba sa yin wannan abubuwan kaɗan ne daga cikin iyaye suke iya su su wa iyayensu abin da ya kamata ya musu su nuna musu wannan soyayya da wannan ƙaunar da wannan haƙurin da ya kamata a basu kaɗan ne suke iya wannan abun sau da yawa iyaye ba sa iyawa sai dai su bawa waɗansu su yi musu ko kuma a ajiye su a ɗaki a kulle su ko fita za a yi ba a fita da waɗannan yara yaro ko akan kujera kujera yake ya kamata a ce an ɗauke shi an saka shi a mota an fita da shi shi ma ya ji daɗi shi ma ya ji irin nima ina da mahimmanci kenan a gurin yadda ake son kowa nima ana sona za a ga kamar ba sa ganewa amma suna ganewa suna gane duk abin da kawai wani saboda ba su iya furtawa ba ne ba ake ganin kamar ba su san komai ba amma sun san me san su so da Allah a dan kara kula iyaye maza su kara hakuri su kara kulawa da iyaye mata a gurin waɗannan abubuwan dan idan aka ce mace za a bar duk waɗannan abubuwan ba za ta iya ba ba ta da hurumin iya waɗannan abubuwa. ya muke masu rari da haka muka zo karshen tattaunawar mu a madadin hajiya samira da ta ba mu lokacinta da kuma dr asma'u abba garko nake cewa a huta lafiya. tabaran da mai daɗi na kwance gida na zan huta da mai daɗi na tuna wata ranar ran asabar da mai daɗi na kwance gida na zan huta da mai daɗi sai na ga hamsin na na rini da mai daɗi na ɗauka sai na ji abba da ummina suna mini allabi shiryo na samu karuwa an haifa min da mai daɗi so na karkashin zuciya ne mai daɗi Da mai daɗi Da mai daɗi so na karkashin zuciya ne mai daɗi soyayya ɗanɗa mai albarka iyan kwarai Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kakar shirin namu bari mu leƙa filin ƙwararmar mu tare da wakilar sasha wasu binta Ibrahim da bako da ta gayyato mana. Mai barka mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na girke-girke a filin mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta yi mana girki irin na mutanen zuru. An ce zuru komai nama. fada tayar moto to yau zamu je yadda ake sarrafa tayar moto daga bakin umma idan da gaske ne. Malama umma barkan ki da zuwa wannan zaure. Barkan mu je ya ji abinta. To masha Allah malama umma me muke da shi ne yau daga kasar Zuru. To a yau dai insha Allahu za mu kawo masu sauraro tuwon tsamiya da kuma yadda ake yin miyan jajjabe. miyan jajjabe kika ce ko mene miyan jajjabe jajjabe eh. to sunan miyar kenan sunan miyan kenan special miya kenan ta yan zuru to yau zamu je yadda ake miya daga zuru daga mm. bakin kuma ita ba da karyan kanta ta malama ummu malama ummu idan za a yi wannan tuwo na jikin ci a wani tuwon tsamiya mm. ya ake gabatar da shi wannan tuwo to shi dai tuwon tsamiya idan za a yi shi da farko muna buƙatan garin dawa ko kuma garin masara amma kin san mu da yake majiya karfi ne eh. mafi amfani da dawa hmm. to in kika samu garin dawan ki zaki samu tsamiya tsamiya irin wanda ake kunu da ita irin wannan tsamiya in kika same ta sai ruwa sai tukunya sai itace sai murhu da farko zaki dora ki na tuwo akan wuta don kika dora akan wuta zaki dauko wannan tsamiya ki gyara ta ki wanke ta ki zuba ta a cikin wannan ruwa to za a ce ne za ki iya ki jiƙa ta ki zuba ruwanta ta kuma ki iya ki zuba ita tsamiyar kanta a cikin eh, kai tsaye kenan yawwa kai tsaye a cikin ruwan tuwanki ko da ruwan tuwanki zai tafasa kin ga wannan tsamiya ta sani kenan sai ki tsame ta sai ki dama garin talgenki kuma still zaki iya zuba ruwan tsamiyan a cikin garin talge in ta ko da kin manta biki sa a cikin ruwan ba to kika zo dama garin talgen ki sai ki yi talge in kika yi talge ga tuwon idan na masara ne aiki da ya yi miki brown to ta canza kala da yi ruwan kasa kasa alaman akwai tsamiya na ciki yawa eh to shi kuma dawa dama dama haka kalan shi yake hmm. sai dai kawai a ce a dan kara duhu idan kika yi talgenki kika maida kika rufe kina zaune kina zaune kina zaune tuwanki ya nuna sai ki tuka sai ki kwashi akwai wani alama ne zan gane cewa tuwon nan ya nuna eh to ai kowanne tuwo zaka gane alaman shi ta ƙanshi ko zaka ji ƙanshi ya tura da gida musamman ma a ce tuwon dawa to ka san ka ya nuna zaka je zaka tuka kuma kin ga malama binta wannan tuwo idan aka yi shi zaki ga ya bambanta da ma sauran tuwo irin na katsinawa To. Saboda za ki ga tuwon ya ƙara ƙyalli, ya yi danko, mm. ya yi sansi sannan kuma ga test ɗin shi a baki ma, za ki ji kina cin shi kina jin ɗan tsamu tsamu haka gwanin ban daɗi. Wato sirrin ƙarfin ku kenan. Sirrin ƙarfin mu kenan. <laughs> To malama Umma bayan an yi wannan tuwo nan naji akwai sauki tunda tsamiya ce kawai ta bambanta da tuwon da kaza nawa suke eh, eh. iyayen gidan naku. A'a bayan mu dai. A'a to <laughs> sai miya ita miyar jajjabe ɗin da kika ce, wanda eh. kika ce ita ce mahaɗin shi wannan tuwo. Shi wannan tuwo tabbas ta miyan jajjabe muna buƙatar kayan miya abin da ya kunshi tumatir tattasai tarugu albasa sai sinadarin ɗanɗano sai ɗan gishirinmu sai ganye wato ita wannan miya ta musamman ce gaskiya ya ki samu ganyen rama ganyen zogale ganyen yakuwa ganyen dinkin dukan kin ga wannan ganye lissafa miki da wani ganyen ma idan kana da bukatan shi in je ka san ana dafa shi a ci shi to da su duka zaka same su sai man kaɗe in baka da man kaɗe musamman mu nan yana dan mana wahala to za mu iya samun ko man gyaɗa haka amma mu je can da man kaɗe miki bayan kin tanaji wannan kayan da muka lissafo miki sai ki jajjaki kayan miyan ki in ki jajjaki kayan miyan sai ki ɗora ruwa a wuta sai ki zuba shi zindime za a yi ba soyawa za a yi ba tunda ba ma a lokacin za mu zuba mai bakin ga ba mu da man da za mu ce za mu soya eh, a lokacin eh, idan kika yi wannan zindime da daddawanki da sinadarin ɗanɗano da gishiri daidai testing din yawan miyanki kikin sadadin yawan miyanki don kika zuba wani abubuwa a ciki sai ki bashi ta tafasa ita tafasa tafasa tafasa zai rage yawa ya gidan kike son ruwan miyanki mm. sai ki dauko wannan ganye da kake bukata ainihin ganyayyaki da kika tara kala kala wannan ganyayyaki eh, mm. da na lissafo su tun a farkon mm. shiri wanda kake da bukata sai ka zo sai ka zuba shi a ciki dan ka zuba shi a ciki wasu har kubewa suna yanka bayan an kuma gawa da sa ganye su kuma kara da kubewa ta yauki eh, eh, kenan eh har kubewa wasu suna sakawa a ciki dan kika saka a ciki sai ki gauraya ki gauraya ki gauraya wannan ganyen zai zashi sai dan yi kauri haka dan dan yi kauri to ganye ya nuna sai ki sauke miya miya ki ji kina ta kanshi ba gyada ba gida ba komai ba a gushi za ki sauke in kika sauke sai ki maida man kaɗai da muka ce Sun farko mutum ya tanaji man kaɗe sai ki sa man kaɗin ki a wuta kin san shi daskararre ne don kika sa shi a wuta in ya gama narkewa za ki samu albasan ki da attarugu ki jajjaga in kika jajjaga sai ki zuba a cikin wannan man kaɗi shi za ki soya man kaɗan za ki je na ƙanshi in ya soyu sai ki dauko wannan mai a ƙasa inda miya take a ƙasa aka zaki tsiyaya wannan man shi ne rakakken man kaɗai da eh, wasu wanda ka soya ba mm. aka zaki tsiyaya shi sai ki gauraya ki gauraya har ki ga miyan ta yi kyau gaskiya ba <laughs> ni yanzu hannun hango abin ma hakin hango shi ko mm. haba dan ma baki gan shi a kuna fasan ba ki bari kawai ki bari kawai su malama umu mun gode da wannan girki naku na asali wato wanda kike cewa girki na musamman daga kasar zuru na'am to kuma bayan wannan kamar hajiya binta misali a ce kayi ma wannan miya yara sun shanye ta da daddare kuma da rana ga ka da sauran tuwo za mm. ki iya musamman aka ce lokacin damuna haki ga mutum a cikin gidan shi ma ya shuka irin su rama su zogale haka za ka samu wannan ganye ko rama ko zogale bare mu da muke bariki mun fi samun kabeji da latas to mu ko shi za ka iya samu yadda ake kwadawa ka kwada shi da kuli hmm. da sinadarin ɗanɗano in za ka mishi ma yanke yanke duk za ka yi mishi to ga tuwanka yawwa eh duk za ka saka abinka ga tuwanka a gefe ga ganyenka kamar yadda za ka ci tuwo da miya haka za ka gutsar tuwon nan sauran tuwon wannan da ya rage na wa rage me ko a ce a zubar da shi ko eh. a ba tumakai eh. to ko kuma a ce a tsaya hura wuta yin miya to kin ga wannan mafi sauki za a gutsira haka za a ci da tuwo da shi wannan ganye za a ci ko kuma mai sauraro ya dama tuwon shi ya shanya abin shi <laughs> kuna dangantaka da gwarawa ne ba mu da dangantaka da gwarawa mm, su ma an ce suna eh, dama tuwo su ma suna dama tuwo su sha to mu ma muna dama tuwo mu sha musamman ya ce wannan kodai sirrin manoma manoma ne don tun da dukan kuma noma ne to ba mamaki to mu gode malama umu a masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Shirin su ba. Amurka yau ta kwarai ba su